24 ga watan ramadan hijira ta 1435 muna a wannan masallaci na sayidina abu huraira radiyallahu ta'ala Anu a cikin birnin sakkwato a shiyar folo kolof inda muke gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma muna a cikin suratu hud kuma karatun mujiya mun tsaya akan aya ta goma sha bakwai insha Allah za mu ci gaba da yau a yau akan aya ta goma sha takwas to bismillah wa man azlam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك jiya mun tsaya inda Allah subhanahu wata'ala ya yi bayanin alkur'ani kuma an ka ambace shi cewa bayyanatin ne min rabbil alamin sannan Allah subhanahu wata'ala ya bayyana cewa duk wanda ya kafirce wannan alkur'ani daga cikin ƙungiyoyi Allah ce fannaru mau'idu wuta ita ce makomarsa to hanyar nan tana da yawa da ake kauce mu alkur'ani kuma da ke sa bin nan ta zan sababin abin nan zuwa shiga wuta ayoyin da he za su ambata mana wani bangare daga cikinsu ga su allah ya ce wa man azlam wane ne ya fi zalunci mimman niftara, alallahi a kaziban wanda kirkiru karya jingina da allah wato ma'ana kenan aila ahadun azlama minuhu babu wani mutum wanda ya zalunci a wajen ubangiji ko kuma ya zalunci ga kai yi. kama wanda kirkiro karya jingina ga Allah kirkiro karya jingina ga Allah kuma nau'i nau'i ce wannan daga farko aya ta haruna mana cewa abota ma Allah shi kadai kada a hada kowa da shi to ashe kirkiro ƙarya jingina da Allah yana shiga a wajen ibada shine wanda kirkiro wasu abubuwan bauta ya rika ce suna shufa ha'una inda Allah wannan kirkiro ƙarya ne a jingina ga Allah ko kuma irin kahirci abin nan shirkin abin nan as-sa'iba masu cewa mala'iku ɗiyan Allah ne mata ko kuma irin shirkin nasara da suka ce abin na isa ɗan Allah ne duk duka dai kowane irin nau'i na zalunci na ƙarya na shiga a cikin wannan to Allah ce duk wanda ya ƙirƙiro ƙarya jingina ga Allah to waɗannan ula'ika waɗannan yi yu'raduna ala rabbihim ranar alƙiyama za a gitta su zuwa ga ubangijinsu wato ma'ana kenan za a gitta su zuwa ga ubangiji da a musu hisabin aikin da sun kai kamar da ya faɗa ga wata aya ya ce wa uridu ala rabbika saffan za a gitta su zuwa ga ubangijin karanar alkiyama suna sahu sahu wato su waɗanda sun kai zalumcin kuma kowane irin nau'i na zalumci wato za a gitta su zuwa ga ubangijinka wasu malamai kuma na cewa nan za a gitta ayyukansu wato wajen awon awo amma dai wannan aya wadda muka karanta ko ta ce wa uridu ala rabbika saffan kaga ya nuna kenan su za a gittawa a wajen ubangijin sannan daga baya a yi awon ayyukansu na alkhairi ko na sharri to bayan an gitta su su waɗannan sun kai zalunci waya ƙulul ashhadu sai masu shaidu su zo wato don su yi shaidunsu sai su ce nan masu shaidu malamai na cewa abin suna da bayanai ko kuma maganganu game da waɗannan mutane ko kuma masu shaidun na su wane ne wasu na cewa masu shaidu nan su ne annabawa wato za a zo da kowane annabi ya shaidi al'ummarsa kuma ya shaidi cewa ya iya da manzanci kamar ga wata aya wadda Allah yake cewa waya kunun rasulu alaikum shahida sai manzo ya zan shaidu a kanku wasu kuma na cewa abinda a shaidu a nan su ne mala'iku za a zo su yi shaidu waɗanda suke rubuta ayyukan bayi domin Allah ya ce ma alfazu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun wato mutum kowane ne bai hulta wani zance face tare da shi akwai raqib da atid atid a mai mai mai kiddigewa sannan atid mai rubucewa wato suna ne ba wai mala'iku bane aka ce mara raqibu da atidu a'a suna ne na aiki ba wai ana nufin wannan sunan shi raqibu ba wannan atidu a'a sunan aikin su ne wato masu abin nan masu rubuce dukkan abin da kai to wasu malamai na cewa waɗannan su ake nuhi wasu malamai na cewa ma abinda an masu shaidu a nan su ne al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama a ranar alƙiyama. su za a kira su shaidi sauran al'ummomin annabawa don Allah ya ce wa ji ja'alnakum ummatan wasa ɗan wasadan litakunu shuhada'a 'alan nas Allah yana yabon al'umma annabi ya ce kamar haka dai muka sanya ku al'umma wasa ɗan mahihiciya daga duk sauran al'ummomi mun yi wannan ne litakunu shuhada'a 'alan nas don ku zama su shaidu akan mutane ashe al'umma annabi su za su shaidi sauran al'ummomi cewa abin nan manzon ya bayyana mana cewa dukkan annaba su da saƙo don haka za mu shaidun mutanen nuhu za mu shaidun mutanen ibrahim da wani duka don ga su allah bayyana mana a cikin alkur'ani to idan waɗannan masu shaidu sun ka taho wurin shaidu ko su waye in annabawa ne in mala'iku ne in yan al'umma annabi ne sun yi shaidu cewa lalle ku kun yi kahirci saboda ga abin da manzon mu ya faɗa muna to sai a yi shela a ce ala ku saurara ko masu shaidun ku saurara ko kuma waɗanda an kai shaidu akan su ku saurara la'anatullahi ala zalimin la'ana Allah ta tabbata ga masu zalunci waɗanda sun ka zalunci kanunsu da ƙirƙiro ƙarya su jingina ga Allah nan yana yi wa ala la'anatullahi ala alamin ko dai magana masu shaidun ce ko kuma magana Allah ce subhanahu wata'ala wato bayan sun yi shaidun A abin nan su al'umma ta annabi ko kuma annabawa ko mala'iku sun yi shaidu sai Allah ce ala ala la'anatullahi ala zalimin la'ana Allah ta tabbata ga masu zalunci zaka nan shaidunku an karba tabbata ku tahiyya ku bar su sai abin nan sun zan azzalumai ya zo a cikin bukhari da sauran littafan hadisi kamar muslim an yi riwaya daga abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma ga wani hadisi yana cewa ranar alkiyama inna allaha yadanu ahadukum min rabbihi wato ranar alkiyama Allah zai kusantar da ɗayanku a wajen ubangijin su wato kusanci wadda ya dace da shi Allah shi ya san wadda wannan kusancin yake abu ne wanda yake ba wanda ke sanin sai Allah amma lalle Allah zai kusantar da wasu bayansa ranar alkiyama kusa gare su kusa gare don ya musu hisabi sai ya ce wato bayan ya kusantar da su a amilta kaza wa kaza sai a gwada a buɗe littafin aikinka a ce di ba ha gani ka aikata abu kaza ka aikata abu kaza a ta ƙididdige ma ayyukanka da ka aikata wato waɗanda ba su da kyawu Kwaya kulu sai mutum ya ce na'am kai eh, ubangiji na yi wato ya itirafi ba zai jayayya ba wannan Allah na sanya mishi rahama ne kenan domin in mutum yarda da yayi lahi to kaga ya mai na da sauki bisa ga shi jayayya cewa ban yi ba ko a nan duniya idan mutum ya malahi ce ya eh, lalle wannan malahi na tabbatar da nayi amma ina fatar ka yahe min ai ji sanyi ga rayuwarka ka ce na yahe amma idan ya jayayya aka yi ta bincike a gane to za ka ji ba ka iya kyale shi to sai Allah ya kusantar da shi ya bude littafinsa na ayyuka Allah ce mai ka gani ranar kaza ka aikata abu kaza da baya da kyawu ranar kaza ka aikata abu kaza da baya da kyawu ranar kaza ka da gemai ya ce eh ubangiji na yi waya kulu sai kuma ya ce mai amirta kaza wa kaza ranar kaza kuma ka yi kaza ka yi kaza ya ce eh ubangiji na yi wayo ƙarin ruhu ya tabbatar da dukkan ayyukan sa da ya yi na zunubi shi kuma ya tabbatar da su ce ya yi sun mai kulu sai Allah ya ce mai inni satartu alayka fi duniya to ka san a duniya na rufe asirinka haka mutu ba wanda ya san mugun mutum kake ka san da haka yace yace to ana agafiru ha laka al yawma kuma ko a yau na gafarta ma shiga aljanna ta kai ka ruhin asiri annan Allah ya rufe asirinka duniya kuma ya rufe shi lahira Allah shi rufe asirinmu da duniya da lahira to manzo Allah ce bayan wannan <coughs> sai a bashi takardunsa na na kwarai Shi kenan sai a yi sa'ilin a sa stamp sai a miƙa mai kenan ya fasin sai ya ta murna yana gwada mu abokansa ha umu ta biya karanta littafin naka gani na fasin shi kenan sai aljanna wannan ko duniya ana irin wannan domin yanzu wanda ya jarabawa a university ko wata tashiyar institution kila da ya zo iska an dawar result ya ga ko'ina aa shi ne gaba ko? aa su ne gaba a haka zai ta murna da ya gamu da abokinsa sai result ya hito na samu distinction ko na samu abin nan merit ya ga zai ji daɗi amma idan ya iska an dafa dot me <laughs> ya fi na'in gogi cakobi ne zai faɗi ba zai faɗi ba sai ta ɓoyewa ya ce ainihin abin nan na wasa kamako bai to kila an yi wuzi held ba wani wuzi held ko aikin ka ba kai karatu ba to ko ana haka ne in ka yi karatu duniya sai ka ci jarabawa in baka yi ba kuma sai ka faɗi to ko lahira haka ne amma haka cikin ruhin asiri wannan Allah ruha mishi asiri <clears throat> a cin abin nan a lahira to wannan shine sakamakon waɗanda sun kai zalunci sun haƙirƙiro ƙarya ga Allah to abin da a fa'idat ya musu wannan wato don a ƙara ta su su kahirrai da masu shirki da masu manyan laihuka ranar alkiyama Allah ƙara ta su don haka zai musu haka domin ubangiji subhanahu wata'ala yana iya kama ka da lahiya ma hukunci ko da bai kira masu shaidu ba amma idan ha kira mai shaidu ya kira din cewa kai ai abin ya hukumya ko nan duniya idan ana zaton kai mai laihi ne zato ɗaya ne ake kaga abin na dan ga zuciyarka za ka ji dan ba a tozarta ka ba amma da an tsare ka aka ce ai abubakar na shaidu isa na shaidu muhammad na shaidu wane na shaidu a kira wasu suka yi kirari ka hajjin kumya to don a ƙara kumyata su a ƙara kumyata katurai za a yi musu wannan a kira masu shaidu kowa na kallo a yi musu ta'annuti a shaid abin nan a bayyana su to wannan daga cikinsu ke kenan suna ƙirƙiro ƙarya ga kuma cikin laihinsu allah zai nisa duna an sabi lillahi an karanta to daga cikin abin da ke sa a musu wannan allah ce allah zai nisa a waɗannan duna daga kangewa an sabi lillahi daga hanyar allah wato suna hana mutane shiga addinin allah ko yaushe ko su bata addinin Allah da ƙazufa ko su yi ta ƙoƙarin ko a kashe shi wato nan eh, suna kangewa daga addinin Allah hanyar Allah waya buguna ha waja suna son koyo shi hanyar Allah ta zan karkace kullum ba son addinin Allah zan miƙe a gane ko su yi mai ƙarerai ko su yi mashi wani magudi ko su abin nan ko su tunanin ma canza addinin a kawo wani abu wanda ke ba addinin musulunci ba duk malamai na fassarawa a wajen wato tana da abin nan ma'ana biyu ga faɗi ko a ce mata wajen ko kuma a ce a wajen duk ana ana fassarawa wa yas'alunaka anil jibal qul yasfuha rabbi nasfa wa yazruha qa'an safsafan la tara fiha wajen wala amta karkata ranar alkiyama idan aka nika kasa baka ganin wani tudu ko wani rahi wato ta mike tsaye tsaf to ba son addinin Allah ya mike tsaye tsaf ko sai mai magudi sai an sami shi abubuwa da ba a ciki to wanda ke yin wannan sakamako ranar alkiyama a tara duk masu shaidu su a kuma ya tashi ranar alkiyama ka duk wanda ke son addinin Allah zan karkace to za a kuma ya tashi kuma karkace nan ko wace hanya ba wai harkar ibada ɗaya ba da harkar eh, eh, eh, ibada da harkar mu'amala da harkar siyasa da harkar komi in kana son ka addinin Allah ya zan karkace to ga abin da ka musulunci rayuwa ce wadda ta haɗe dukkan abin da za ka aikata a ciki ba inda musulmi zai ce wannan abin da zan yi ba addini ba ne duk abin da za ka yi ga ka addini ne ƙul inna salati wa nusuki abin nan wa mahaya yau mamati lillahi rabbil alami wa bi zalika umirtu eh, eh, la sharika la wato ka ce sallata wa nusuki da ibadata ko wani iri ya shiga yanka abin nan eh, sauran ibadodi duka sun shiga da rayuwata da mutuwata na Allah ne kuma ba na haɗa kowa da shi gare su lokacin duk abin da mutum zai yi a cikin rayuwarsa addini ne shi musulmi ko shi addini ko shi abin da ba addini babu na uku ba a cewa wannan abu ba addini ba ne ba ba musulunci ba musulunci bai da wannan ma cewa siyasa ba addini ba ce wannan magana ce mai muni kuma kuskure ba abin da musulmi zai yi duniya ba addini ba sai dai jahilci ne yarsa bai san yadda an ka ce ai abin ba amma akwai shi rubuce kuma an ce ga da za a yi don haka nan kada ka tunanin cewa wannan abu ba addini ba ne ko meye a ka addini ne yadda hake yin sallah addini ce yadda za ka ci abinci addini ne sanya ka addini ne akwai yadda an ka ce ka yi ka kwanta ka yi kwana addini ne ka yi tahiya addini ce ka shiga yauce ma ba iyakar da abin nan ba addini ne ka sadu da ka iyakar gaya shawa annan addini ne to bale abin da bale shugabanci wanda ke za ka halatta ka haramta ka wani na shi abin na alaba bai aula to musulmi komi nasa addini ne to duk wanda ke son addinin Allah ya tafi karkace to ranar alkiyama za a kiraye shi ko da dan kasuwa ke son addinin Allah ga abin da shi kasuwanci ta karkace to shi ma za a yi shi ranar alkiyama a mai ta'annuci Allah ya tsare mu suna son wannan addini ko kuma addinin Allah ta karkace wahun bil akhirati hum kafiruna su masu irin wannan aiki wato sun ga abin nan ga lahira kafirai ne wato ba su gasganta ba domin wanda ya gasganta cewa za a mutu a tayas kuma a yi sakamako sannan gida biyu ne ko aljanna ko wata tilas ka tafi guda to ba zai wargi da harka addini ba in dai ka yarda da wannan ashe aikin wasu sai su shi ke nuna cewa ba su da akwai lahira ba garin suka kamar abin nan ne kawai eh, labari ne an yi ya wuce shi kenan tatsuniya ce Allah tsare mu ula'ika ula'ika lam yakunu mu'jizina fil ard wa ma kana lahum min dunillahi min awliya yudha'afu lahum al'adab كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم to Allah ce wala'ika waɗannan da muka faɗe su waɗanda muka wato waɗanda ke ƙirƙiro ƙarya su jingina ga Allah ɗai kenan sannan da wanda suke Allah zai na yau duna an sabilillah masu kangewa ga hanyar Allah to waɗannan da muka ambata in ji ubangiji lam yakunu mu'jizina fil ard ba su san waɗanda sun ka buwaye mu a cikin ƙasa ba wato muna iya kama su koyaushe mun ka ga dama wato ba ku zama ai sabiki na ba masu gudu su tsere ba su tsere muna koyaushe mun haka dama za mu kama su nan al'ijaz ma'ana ta al'imtina wato in ka tashi ba abin da zai hana mana mu kama su kyale wadda mun kai da su wannan kuma akwai hikima a ciki gamo za ta zo nan gaba kaɗan hikima ita ce su ƙara zunubi mai yawa su ƙara zunubi domin yawan zunubin kaiwan azaba ranar alkiyama wanda ya mutu da laihi shi kadai to azaba da za a mishi ba ta daidai da wanda ya da wani domin ga zunubi ne ga zunubin da wani kaga an ƙara mishi wata azaba don haka mun haƙyale su sai sun cika mizanin sun cika abin nan sun tafi da azaba mai yawa wato lam yakunu mu'jizina fil fil'ar ba san waɗanda ke rinjayen mu a cikin ƙasa ba idan muka tashi kama su kuma su sani wa ma kana lahum min dunillahi min ba su da wasu waliyai da za su taimake su kuma bayan Allah daga duk wani waliyi da kai rika to bai taimakon ka ranar alkiyama balle ka ce ga wani yan kaɗa hotonsa ko ka zana gidanka ba a gobara bin nan mota ba ta faɗuwa da kai wannan kuskure ne ba wani waliyi wanda zai taimake ka in ba Allah ba wato ba wasu waliyai da ka tunkuɗe musu abinda za mu musu in ji ubangiji yau da akwai lahumul azab za a riɓiɓiya musu azaba ne don haka mun ka bar su na ribibiya da aka ce yuda afu lahumul azab za a ribibiya musu azaba wato laihinsu sannan da laihin waɗanda sun kaɓatas duk aza musu domin duk wanda kaɓatas to kana da gwargwadon irin zunubin batar da wannan don kana da naka zunubi sannan wanda kaɓatas da zunubinsa in mutum guda ne in biyu in goma duka za a azama na wasu ranar da kiyama Allah ya ce wa maka hannu su na sam'a ba su zama suna samun ikon a sam'a saurare ba wa maka hannu yau sirun kuma ba su zama suna ikon ji ba wato ma'ana ɗayan biyu ne abinda ake musu gargaɗi na saukar azaba to ba su zama samun ikon saurare ba domin kun so saurara ba za su yi amfani da shi ba kuma ba su ganin gaske ko an gwada musu ba su aiki da ita wannan shine fassara ta ta ɗaya wasu na cewa kuma wasu malamai nan ma da an ka ce a nan maka hannuwar ta ɗi'o na sam'a wato abinda an ma'anarta wato da afa lahumul azabu muddatu istida'atihim a sama wal absar ai abadan wato kenan za a an ka sanya su wuta za a nikinki ya musu azaba matukar suna ji suna gani wato ma'ana kenan abin bai yanke har abada misali ne kamar inda Allah ce na fiha ma damatu samawati wal ard wato kenan abin bai bai bai da iyaka wannan ita ce fasara da wasu malamai kuma suka yi to ala ayi halin dai da wannan fasara da waccan su waɗanda aka kaddaro mu wannan halka ta same su to ko ka karanta musu gaskiya ba su ji kuma ko sun gane ta kuru-kuru ba su amfani da ita don haka nan sai dai a yi ta faɗi don yankan hujja amma ba don su yi aiki da ita ba to Allah ya ce ula'ika waɗannan da adda waɗannan sifofi su ne zai na waɗannan hasiru an kusahum da sun kai hasarar rayukansu domin kowace irin hasara mai sauƙi ce hasara abinda hasara samun nakasa samun nakasa ga wani abu wanda abin nan wanda ke ga hannunka sannan hasarar na iri nau'i biyu ce akwai hasara ta duniya wadda mutum zai iya hasara wani abu wanda aga hannunsa kamar dan kasuwa ya je ya sau kaya na miliyan guda wurin sai zuwa sai ya sai shi su 600,700 ko kaga ya yi hasarar nawa 300,000 to wannan hasara hasara ce to amma mai sauki ce don hasarar duniya ce don abinda a saukinta kana iya koma tashi gaba domin hasarar duniya yau ka yi hasara kuma gobe ka koma ka samu to amma wannan hasara ta lahira da Allah ce ula'ikan lazina hasiru anfusahum rayukan sun kai hasara hasarar rayuwa kuma an kai ta ba a da ita hasara ce wadda babba wato domin abin da a zamanta hasara babba matattararsu jahannama ma'awahun jahannama makomarsu jahannama ashe hasara ce wadda ba a minnan ba ta da canji Allah ce wa dalla anhum ma kanu yabtarun duk abin da suka kirkirowa na ƙarya a wannan lokaci ya bace musu da an sanya su wata shikenan ba sauran wasu abin nan ƙarya da suke yi ta bace kuma hatta da abokan shirkin da suke riko za su kafirta da su wannan yace abin nan ne baka bauta min da baka mu da muka yi karatun mu na baya to Allah ka tsare mu Allah ce la jarama haqqan shi amma anan la jarama wato haqqan annahum cewa su fil akhirati a akhsaruna lalle a lahira su ne masu hasara domin sun yi hasarar rayuwarsu sun yi hasarar abin nan nasu waton ga wata aya Allah ce la jarama anna lahumun nar wato lalle haƙiƙa tabbas suna da wuta a cikin lahira don haka na ashe hasarar su ba karamar hasara bace babba hasara ce to innal ladzina إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب to Allah bayan ambace sakamakon in sun kai hasara sai ya dawo ga waɗanda an muminai Allah ce innal na amanu amma su waɗanda sun kai imani sun ha gasganta da duk abin da yake gasgantawa da shi wajibi ne wato sun kai cewa alqur'ani daga Allah ne ba wani kaka wani mutum bace wa amilu salihati sun kai aiki wanda yake mai kyawu wato ayyuka na gabbai don haka imani kenan tilas ya hada aikin zuciya kuma da aiki na na domin guda baya isa tilas sai waɗannan sun haɗu gaba ɗaya wa ahabatu ila rabbihim sun haƙasƙantar da kansu daga ubangi ga Allahnsu wato sun kai khushu'i sun kai ibada to su kan ula'ika waɗannan ashabul jannati sune mutanen aljanna kun fi ha khalidun waɗanda ke ana ƙaddara musu dawwama zama cikinta har abada ba su hita wato ai la yanke da alina ima babu yankewa ga ni'imomin aljanna wanda ya imani to wannan shine sakamakon sa masalul ci gaba masalul fariqain masalul fariqain kal a'ma wal asam wal basir was sami' hal yastawiyan masala afala tadhakkarun to sai Allah subhanahu wata'ala ba da misali wanda yake mai hikima kuma gaya ga balaga Allah ce masalul fariqaini abinda an misalin kungiya biyu ta mutane wato waɗannan musulmi ga sunan an ambace su waɗanda yake Allah ya ce musu wala'ikal lazina khasiru anfusahum ita ce kungiya ta farko kungiya ta biyu waɗanda Allah ya ce innal lazina amanu wa amilus salihati wa akhabatu ila rabbihim wala'ika ashabul jannati sune kungiya ta biyu to Allah ce abinda an misali waɗannan ƙungiyoyin guda biyu kal'a'ama wal asam kamar makaho ne da kurma wanda ba ya ji wanda ba ya gani kuma ba shi ji wato sumun bukum ne ko kuma abinda an misalin su kenan wannan kurma ne wannan ba ya ji wannan ba ya gani sannan wala basiru wasu sami wannan yana ji yana gani wato kungiya biyu ce ko mutum biyu ne wannan mutum na farko ba ya ji kuma ba shi gani sannan wannan mutum na biyu yana ji yana gani wato misali na aka yi na tsakanin waɗannan ƙungiyoyi biyu nan an siffanta abin nan kahiri bil'a amma wal asam domin kahiri ba ya ji ba ya gani duk abin da ake faɗa masa ba ya jinsa hujja an tabbayyana ba shi ganinta to amma shi wanda an mumini shi kam ko yaushe an ka faɗa mai gaskiya zai saurare ta ya jiya kuma yana ganin ta yi aiki da ita to Allah ya ce waɗannan ƙungiyoyin guda biyu hal yastawiya ne matsalan suna daidai ga misali daidai suna wa a ce da mai ji da abin nan da kurma suna zama ɗai da mai gani da makaho suna zama ɗai to har abada ba ku zama ɗai afala ta zakaru don me ba za ku tunani ku gane ba wannan aya allah subhanahu wa ta'ala cikinta yana siffanta mana abubuwa guda biyu mutane guda biyu wannan makaho ne kurma ne wannan mai ji ne mai gani ne kafiri shine makaho shine mai ji eh, shine abin nan makaho shine mara ji mumini shine wanda ke ji kuma shine wanda ke gani to yanzu kai abin nan matsayinka mutum mai hankali an ka ce ka bambanta za ka haɗa hau ka ce dukkan su mutane ne ba mutane ba domin mutane ne ga surar jikinsu amma kuma ba su zama ɗai bai yiwa a ce wanda ke ji yana gani ya zan daidai da wanda ke makaho kuma ba ya gani don haka wata aya Allah ya ce la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun baya zama daidai mutanen wuta da mutanen aljanna bai ba zama dai wannan tun duniya an bayyana ma cewa ya yi hasara kuma lahira wuta yayi gaba ɗaya wannan kuma aljanna yayi suna zama dai ba ha zama dai don haka nan kowane irin al'amari musulmi da kahiri ba ha zama daya kuskure ne a ce da musulmi da kahiri duk ɗaya da ba ɗaya ba ne Allah riga bambanta wannan a ware dole ne a ware Allah ya ce a sahabar da nutumul fa'izun yan aljanna su ne marabbanta ga wata aya Allah ya ce wa ma yastawil a'ma wal basir wala zulumati wala nur wala zil wala haru waton makaho da mai gani ba zama daya duhu da haske dukwai da haske ba zama daya hakanan inuwa da rana ba zama daya wannan shine misali wanda yake gayar balaga mai abin nan mai ma'ana musulmi hakko shi bai zama ɗaya don da ba musulmi ba Allah ya ce afala ta zakarun shin ba ku astuwa ba ku tunani ku gane ashe kamata yi ku yi tunani ku gane to bayan wannan sai ubangiji subhanahu wataala abin da zai zo dan nan har zuwa abin masha Allah abin da Allah ya so zai ambaci kisoshi na annabawa guda bakwai kuma waɗannan kisoshi suna tattare da hikima wanda in muka bi su da hankali za mu ga kamar da muka faɗa harko cewa wannan aya ko wannan sura za ta gwada mana cewa dukkan al'ummomin annabawa in ka bi su tun da nuhu har zuwa isa har zuwa muhammad za ka bakin su ɗaya kuma zamanin su ɗaya kowace ƙaretawa wani abin da mutanen wani annabi sun kai na ba su za su yi irin wannan duk hanya guda ce ta ƙareta annabawa ya fara da kisan nuhu alaihi salam za mu saurare ta ita wannan kissa za mu ga yadda nuhu ya munakasha da mutanen zamaninsa sannan za mu ga yadda sun kai neman gaugawar azaba sannan za mu ga da Allah ya ce nuhu ya je ya kera jirgi ya ɗauki mutane don su tsira wannan kissa ta gabata ga suratul yunus wadda muka kare ba da dadewa ba kuma an koma ta a wannan amma da siyaki daban-daban kamar za mu gani Allah so gashin nan wala kad arsalna nuhan ta ألا تعبدوا ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم تو الله سبحانه وتعالى da نوح kuma wannan kissa ko kuma abin da ake kima wannan kissoshin na alkur'ani na wannan sura za mu kama an yi tartibin su bisa ga abin nan tartibi na tarihi. domin nuhu shine manzo na farko wanda ya fara fada da shirka a bayan ƙasa sai an ka fara ambato ne Allah ya ce wala kad arsalna nuhan haqiqa lalle wallahi mu aika nuhu mu aike shi ila qaumihi zuwa ga mutane nai da yazo sai ya ce musu inni lakum nazirun amin haqiqa ni lakum eh haqiqa ni gare ku nazirun mai gargadi nake mubinin mai abin nan ne mai bayyana muku gaskiya wato ni na zo in bayyana muku gaskiya daki-daki don kusanta wato ma'ana kenan abin nan wato na zo in bayyana muku gaskiya wadda ubangiji na aiko ni gare da ita zuwa gare ku kuma zan bayyana ta bayyane ba wani rikici a cikinta to sai ya fara ya ce allah ta abudu illallah kada ku bauta muku kowa sai allah to na hitina take nan ne jidali ne kamar da muke faɗi ko yaushe tauhidin uluhiyya a tsaya a bauta ma Allah shi kaɗai nan jidali yake amma idan ka shekara kana cewa Allah shi ke ruwan sama Allah shi ke halittawa Allah shi ke azurta ba wanda zai je ka taɓa shi ba mai wannan tunanin amma da ka ce a komo gare ɗai shi ɗaya za a dogara ga tunan hitana take sai a ce ka zagi shugabanni ka zagi waliyai ka zagi gumaka ka zagi wane ne to wannan shine abin da nuhu ya fara faɗi inni lakum nazirun mubin ni mai gargadi nake gare ku kuma mai bayyana muku gaskiya wadda Allah sabka min da ita Allah ta abudu illallah kada ku bauta ma kowa sai Allah sannan ku sani inni akhafu alaikum azaba yawmin alim ina jin tsoro akan ku azaba wani ne wanda yake mai radadi wato wannan jumla ta aliliya ce abinda an ma'ana kenan na haitukum an ta ghayrillah ina tsoratar da ku bauta ma duk abinda ba Allah ba la'anni a akhafu alaikum duk ina jin tsoro gare ku azaba yawmin alim azaba wani yini wanda ke mai radadi wannan yini mai radadi ko ya zama yini alkiyama ko kuma ya zama in ba ku bauta ma Allah ba zai muku azaba nan duniya da wani yini wanda ke mai radadi to wannan shine abin da Nuhu ya fara ce mutanensa to me suka amsa qala al mala'u qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mithlana وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرعي ولا نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين to da Nuhu ya ce musu abin na abota ma Allah shi kaɗai kada haɗa kowa da shi waton Nuhu alaihi salam ko da ya fara kira a cikin mutanensa ya iska suna da gumaka guda biyar da ake bauta ma kuma waɗannan gumaka kamar da cikin hadisin bukhari cewa ba gumaka ba ne salihai ne bayan allah kowanensu ya yi aiki a cikin zuri'ar abin nan adam alaihi bayan wuce wasu karni goma wato shekara dubu kenan addini ana bisa ga tsari wanda ke mai kyawu na tauhidi tsintsa amma waɗannan bayan allah da sun kai ta kiran mutane ga addini ko wannan su in yan mutu ba lokaci guda aka yi su ba lokaci lokaci ha suka mutu to sai shaidan ya cusa ma mutanen zamanin su cewa waɗannan mutane da sun ka mutu mutanen kirki ne bai kamata a bari ambaton su ya dushe ba kun ji da sisas ta farko kada ku bari ambaton su ya ɓaci abin na ambaton wadda da suwa'a da gusa da ya uka da nasara kada ku bari waɗannan bayan Allah ambaton su ya ɓaci abin da za a yi ko wani lokaci a zan taruwa ana tunawa da su sai an ka fara taruwa ana tunawa da ranar haihuwarsu wannan shine farko yau a wannan shekara za mu taru mu yi abin nan tunawa da shekarar haihuwar wadda ko wadda sawa'a ko ya busa ko ya uga ko nasara haka aka fara tahiya ta yi tahiya sai shaitan ya gwada musu cewa abin da ya yi a yi surorinsu don waɗannan na baya ba su san su ba sai an azana sai an ka zana hoton kowane daga cikinsu wannan hoton wadda ga katanga hoton sawa'a ya kusa ya uga da nasara wannan karni ya wuce wani yanzu shaidan ya ce to ai wannan hoton bai isa ba abin da ya kamata a abin nan a yi abin nan statu mi sunan shi da hausa eh, eh, eh, mutum mutumi a yi mutum mutumin su a aji sai a kirkirin mutum mutumi na gumakan su sai aka aji wannan karnin ya wuce ba a bauta musu wani karni ya zo sai shaidan ya ce ai kakannin ku waɗancan na farko ba su addu'a kai tsaye inda Allah sai sun bi ta hannun waɗannan bayan Allah lokacin nan bai kamata ku ku Allah kai tsaye ba sai ku dawo ku abin na wurin da Allah don wadda don suwa don ya gosa don ya uka ka kana ganin abin da sauki shi ya san abin da yake ta darije ta yake al'amuransa in waɗannan mutane suka wuce ko suka zo sai ce to waɗannan kakanninku na farko in za suna wani wurin wani sana'a ko aiki sai sun zo wurin wadda sun ɗauki garawa sun aza sadaka sun yi wane ne to sai yan zakana sai ka je ka aza sadaka wurin abin nan akwai masu tsaron waɗannan gumakan sai ka ba da garawa shi kenan lokaci ya yi hazan ana masu juda ka ji dalilin bauta waɗannan gumaka wannan hadisin na cikin bukhari da sauran littafin hadisi don haka shi ya samu musulunci ya hana a girmama mutum ga abin nan wuce da shari'a ta aji imam Ashafi yana cewa ko da kabirin mutum a bambanta kabirin wani da wani haramun ne duk kabarin kowa a bar shi dai domin abin da ake tsoro idan aka je makabarta aka turba da mutane kai kana ganin wannan babban malami ne kace to bari in sa dan bulo in kewaye a gane kina yiwa in kan mutu wata shekar zai sanya musu cewa su zan bauta makabarin ko bai yiwa to wanda haka shari'a ta hana to kaga wannan kissa ta cikin bukhari in kana dibinta da nazari da kaihin basira za a ga wasu musulmi sun kama hanyar haɗa cikin irin wannan domin yanzu akwai musulmin da ke ganin idan yana rataye da hoton wani ko a gidansa wata musiba ba ta samunsa don allah jama'a mi bambancin wanda ya kudurta wannan da wanda ya bauta ma wadda da sawa'a duk guda ne wannan shine ake kira wato ba wai ana rena mutane ba ne a'a shari'a ta hana a yi wannan don haka shari'a ma ta hana ko da hoto a yi Aliyu na Abi ɗalib ya aiki yaronsa Miqdad ibn kuma gira wani ne ya ce ka je in aike ka bisa ga abinda annabi aiki aike ni akan kada ka bar wata sura ta zane wadda an ka zana face ka shahe ta kada ka bar kabrin da an ka ɗauka sama face ka baje shi ga ƙasa don tsoron wannan kuwa don haka ba a rikon mutum fiye da wadda shari'a ta abin gansa ba wanda za ka aje hotonsa ga jikinka ko gidanka wato wani abu ya same ka na rahama ko ya tunkuɗe wata musiba babu wannan wanda ya wannan ya sani ya kama hanyar shirk wannan shine an ka hana to waɗannan su ne nuhu ya iske kuma su ya musu wa'azi ga abin sun kace to maimakon su tuba su bari qalal mala'ul na kafa rumin ƙaumihi sai manyan mutanen da sun kafirta daga cikin mutanensa sun ka ce manyan mutane a nan koyaushe wanda ke samun amfani ga wannan bautar domin in ka diba duk inda ake bauta ma irin waɗannan abubuwa mutane za su kasu kashi biyu akwai masu bautar akwai waɗanda ke amfani da jahilcin mutane ko ba haka ba to masu amfani da jahilcin suke haɗa ai domin talaka ma yanzu in ka aje shi kai mai wa'azi zai saurara ya jiya amma wanda ka amfani da abin shi zai faɗa da kai kuma shi zai kirkiro karerai iri-iri ya aza maka don yana ganin idan an ka gane bai kuma amsar wani abu ga mutane to irin su ne waɗannan wa qalal mala'ul lazina kafaru wadanda an manyan mutane sun kace daga cikin mutanen nuhu ma naraka illa basharar misluna kai dai ba mu ganin ka face mutum irin mu kai mutum ne mai mutum nake to dai me ka himu don me zaka zo ka ce yanzu Allah ya aiko ka mu bar bauta mu abinda mun ka gada uwaye da kakanni yana yiwa sannan na ɗaya kenan ita ce hujja ta ɗaya gare su ba mu ganin ka sai kana irin mu kaga ko yaushe wannan hujja in ka diba har yanzu akwai irin ta ko ba haka ba don me wani zai faɗi gaskiya ai me ya hini ai bai ma ya karatu ba yaushe wani ya karatu ana cewa haka <laughs> ko a aibanta ka da wani abu ce ai kai ba kowa ba ne ma abin nan ɗai kenan wa ma na raka ita ba aka illan lazina hum a razuluna kuma muna ganin waɗanda ke bai da kai ba kowa ba ne face kasu daga cikinmu a ce ai duk wanda ke daga bakauye sai mara sana'a yi sai mai turin baro sai wane ne ko ko ba a cewa irin wannan ga wata aya suna cewa a nubinu laka wata bakar arzalun za mu bi ka alhali kasasu sun ka bi ka to wannan sunnatullah ce ko yaushe annabawan Allah da masu da'awar gaskiya za a ga talakawa ke biyar su don su ba su da girman kai mai girman kai ba ya biyan mai mai shirya suwa wato muna ganin ka ba mai biyar ka sai daga cikin mu badiyar ra'ayi wato kuma wannan shine bayyane kuma zahiri ga ra'ayi daga lura nan badiyar ra'ayi wato abinda an ma'ana ta yi zahirin ra'ayi a bayyane mu ga ra'ayinmu muna ganin ba wanda zai biya ka sai wanda aka kasace don haka yau za mu bi wanda ka kasace ke biya alhali muna da duniya muna da mulki muna da kuɗi muna da ɗaukaka muna da asali muna da waye to ya za mu bi ka kai ya za mu bi waɗansu wanka biya ka duk kasace ne ba su yi kuɗinmu ba ba su yi ɗaukakanmu ba ba su yi darajarmu ba ba su yi asalinmu ba wannan shi ma'ana badiyar ra'ayi abin da ya bayyana gare mu badiya ana rubuta shi da gairar hamza kamar mawa dake anan rubuce wato ismu fa'ilin ne min bada yabdu ma'ana ce kenan iza zahara ai zahirun ra'ayi kuma ana karanta shi da abin na hamza daga bada'a yabda'u ai awwalur ra'ayi wato tun farko ma mu muna ganin ba wanda ya bika sai ya kaskastattu ka ya za mu bika kai sai su ce ma wa ma nara lakum alaina min fadalin ba mu ganin wani hihiku a ku gare mu don haka gudan ku duk an kadi ba bai kai kamar mu ba ba fal ba hihiku a cikin mu don me za mu bi ku kai bal nazunnukum min alkazibin bal nazunnukum kazibin muna zaton cewa ku da makareta ne ko nan nazunnu muna tabbatar da cewa ku makareta ne ga abin da ku kira don nan ba za mu bi ku ba kaga sun kareta nuhu da sauran mutanensa ga cikin magana nan kala ya kauni

sun faɗi magana to ga muna munakashar da shi wannan eh, nuhu za shi kala ya ce ya kawo ya ku mutane na an ra'aitun ku bani labari wato akhbiru ni ku bani labari in kuntu ala ta idan na za a bayyana kiran ku da shi akan gaskiya ne ai burhanin min rabbi wata hujja ce daga ubangiji na ya bani ita ce annabci kuma wa'ata ni rahamatan min indihi ya bani wata irin rahama ta a wurinsa ita ce annabci da shiriwa amma kufa fa ummiyat an ka makabtar da ita nan an ka ce ummiyat waton min babu kalbi ne domin bayyana da rahama ba take makamcewa ba su ke makamcewa amma nan ka ce fa ummiyat an ka makabtar da ita akan ku wato ma'ana kenan an ka hana muku ganin ta balle ku yi aiki da ita wato in ku bar labari idan abin da zo da shi daga gaskiya daga ubangiji na an ka makabtar da ku daga gare shi an wato alaikum akan ku anarzimu muha za mu rizantar da ku ita wato za muku tilas ma'ana kenan a'a ba za mu tilas ta ku bi ba wa antum laha karihuna alhali kuna masu kyama gare ta wato abinda amma na kenan ku bani labari idan na zan abin da ke kiran ku da shi wato hujja ce zahira da dalilai bayyananu daga Allah amma ta boyo gare ku shin zan tilasta ku sai kun imani da ita wannan ban tilasta ku don haka nan ya danganta da abin nan eh, ko ku yi imani ko kada ku imani wannan ba ba aiki na bane kuma wa ya qaumi ku sani wa ya qaumi la as'alukum alayhi mala in ajriya illa ala to nuhu ya kuma ba su amsa ya ce ku sani wa ya kawai ya ku mutane na ku sani la as'alukum alaihi malam ba ni tambaya ko wasu kuɗi ko biya ga abin da ke faɗa muku ba cewa ne ku tara kuɗi ku bani ba Bale ku ce abin da aza muku yayi nauyi ban ce wannan ba in ajriya illa alallahi ni sakamakon lada ta bai zama sai ga Allah shi nake bi ya biya ni ba ku ba kuma ku sani wa ma'ana ana ban zamo ba bai dare da ina kore allazi na amanu waɗanda sun kai imani tare da ni ba ku sa in kore waɗanda sun kai imani tare da ni wannan ya ba su amsa ne kenan cewa suna ganin waɗanda ke biya ce ƙasƙasattu ne to ni ba zan kore su ba wannan amsa ce ya ba su innahum haƙiƙa su waɗannan bayan allah da sun ka biyo ni mulaƙu rabbihim za su gama da ubangiji su ranar alkiyama da kanin ba zan kore su ba walakin ni sai dai ni a rakun ina ganin ku ƙawoman tashhaluna mutane ne waɗanda ajahillai kaga abin ya fara ya fara tsanani wato ku jahilai na ba ku gane abin ake bayyana muku to ga yanan waya qaumi waya qaumi man yansuni min Allah in taraktum afala tadhakkarun to Allah Nuhu yace kuma ya qaumi ya ku mutane na manyan suruni min Allah wato ya dawo yana magana kuma cikin su da lallashi ya ku mutane na manyan suruni wane ne zai taimake ni min Allah a wurin Allah in tuhu idan ni kore su kun ce in kore su don suna karkastattu to in ni kore su wa zai taimake ni a wurin Allah idan Allah ya kama ni da wannan laihin cewa na kore wani ya zo shi imani na ce ba zan amsa ba wa zai wa zai abin nan wa zai wa zai hanshe ni a wurin Allah wannan kamar irin wanda an ka abin nan zargi annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da makahu ya zo masa yana son ya musulunta ya iske shi da manyan qurayshawa annabi na ta ƙoƙarin ya bayyana musu addini yana fatar kowane su yin musulunta nan to duk kamar makata musulunta sai makaho zo talaka da sanda ce yana yana yana yana bin annabi yana cewa allama ne ma allama Allah na zo ka faɗa mini abin da Allah sanar da kai to sai annabi abin bai mai bai dan ji daɗi bai hasan shi bari ya kare da manyan nan to sai Allah ce abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama wato ya ya ya gince huska ya kawo da kai don makaho ya zo masa kaga abin an zarge shi amma kuma ta sigar labari Allah bai ce mishi lema a basta wata wallaita ba don me ka da kanka ba a ce mai haka ba ce basta wata walla an ja ahlu a'ama a ma yi yudrika la'allahu yazakka ya kawo da kai ya bata huska ya kawo da kai don makahu ya zo masa ya zo wajensa me ya sanar da kai wata kila zai tsakaka kila zai musulunta waɗannan ƙattan banza da ta abin nan ƙoƙari <laughs> ba na abin yake ba ba ma alaika Allah ya zakka ko ba su musulunta ba ina ruwanka da su tsaya ga wanda ke so ba a kore talaka don ya zo ko kuma ba a kore karamin yaro don ya zo addini a ce don babba ya zo a'a babban ya taho a yi da shi in bai ya a can ko masu da'awa kada ku kore waɗanda ke tare da ku eh, ku zamna komai zaman su ƙanana komai zaman su talakawa ku zamna tare da su wanda abbabba ya zo a yi da shi in bai yi ya a can yana kallo addini zai ɗaukaka hmm. afala ta zakarun shin ba za ku yi tunani ba ku gane ba ba ku wa'astuwa ga abin da ake faɗa muku wala a ƙolo lakum ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا to nuhu ya ci gaba da ya ce wala ƙulu lakum indi khaza'inullah kuma ni ban ce muku taskokin Allah na ga hannuna ba bale in ce ku taho eh kun shiga za ku yi arziki babu ba a shiga addini don a yi arziki ashe kuskure ne mutum ya ce ga wata hanya idan ka shiga za ka yi arziki duk wanda ya ce ma haka nan to hanya ta yi ba hanya kwarai ba ce ga nuhu ya faɗa kuma wannan ba nuhu ba annabi sallallahu alaihi wasallam an ce ya faɗi wannan an ce ya ce abin nan ga suratul araf qul la amliku li nafsi naf'an wala darra illa illa ma sha Allah ko walau kuntu alamu al-ghaib al asakasartu min al-khair wa ma masani as-su annabi ka ce ya ce mutanen zamanin sa haka nan ka ce musu ni ban mallaka ga kaina amfani ko cuta ba don haka na wanda zai biyo ni ya shiga addini kada ya ce in ya shiga wata musiba ba da samu tana ya samunsa kuma kada ya ce in ya shiga zai samu amfani wannan kuma ba ga hannuna yake ba manzo Allah ka ce ya ce mana da ya san gaibi da ya yawaita alheri ga kansa kuma da cuta bar same shi ba an same guba ga abinci ya ci ya kan mishi da ya san gaibi da zai ci na fiye shi ba a wajen yakin ohud an je shi da dutse an karya mai haure kuma an ka tsage masa goshi da ya san gaibi wanda zai same shi da ba zai same shi ba sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan suna samuwa ga annabawa to ba san gaibi ba kuma shine nuhu na ya wala aqulu lakum indi khaza'inullah ban ce muku taskokin Allah na arziki suna ga hannuna ba don haka ko zo zai arziki da ni da mabiya za mu azgarta mu wadata to babu wannan aldini don Allah ake yi wala alamul ghaiba kuma ni ban san gaibi ba to jama'a ku bi nuhu ce bai san gaibi ba kamar da annabi ya ce kuma walau kuntu alamul ghaiba da na san gaibi in ji annabi kuma ga nuhu ya ce wala a alamul ba ban san gaibi ba jama'a akwai wani wali wanda kai kamar nuhu ya kamar muhammad sallallahu alaihi wasallama to don za a ce ga wani ya san gaibi kaga wannan bata ne kuskure ne ba wanda ya san gaibi sai Allah in ko kace wani ya san gaibi to ya hi Nuhu kuma ya hi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to muka aƙidan mu duk inda wali ya kai ko kamar sahabi ba shi gare mu mu ba ma sahabi ba ko tabi'it tabi'i na kai akwai tabi'it tabi'it tabi'it ta yan akwai shi to bai kamar su ba mu daga aƙidan mu za ka babu wanda ya san gaibi Allah ɗaya san shi kuma in ban da shi ba wanda ya sani amma da Allah ya wahayi ya haɗa ma annabinsa wani abu to wannan ya zan ilimi ya tashi da gaibi wannan shi a kuskure da mutane ke abin nan kuma akwai gaibi da yawa waɗanda Allah ya bar ma kansa bai faɗa kowa su ba kamar tashin alƙiyama ba wanda ya san shi don mai alburda ya ce ma annabi ya san tashin alƙiyama wannan kuskure ne mai alburda ba malami ba ne malaman tarihi sun kasance sun rubuta amma waƙi ne kawai mai waƙa sharholiya amma sai ya tuba ya dawo yana son ya yabo sai ya bi annabi ba ga sha ta ya bi annabi ba ko bai yabe shi ba na tsaya ga annabi muhammad to wacce kalma ta wannan muhimmanci akwai kalma ta kamar wannan na tsaya ga annabi muhammad babu ta to shi sai ka ce shata waliyi ne <laughs> za ka samu waƙa da yawa suna yaban annabi ko ba haka ba amma baka cewa waliye ne ko baka cewa aikinsu musulunci ya yarda shi wannan ba abin nan ba to ba wanda ya san gaibi babu wanda wasan gaibi duniya sai Allah kuma bai bayyana shi ga kowa sai wanda ya so da cikin manzanni kuma da an bayyana mai shi ya tashi da gaibi ya koma ilimi mun gane wannan to sannan kuma ko gaibin akwai wanda ake faɗa ma annabi ya faɗa mutane akwai wanda za a faɗa mai ba zai faɗa mutane ba amma kuma ba gaibi bane don shi annabi ya sani kamar suna munafukai Allah duk ya bayyana ma annabi su ya san su amma ya bar su cikin rayuwa ce bai faɗa ma kowa ba ta gaibi ne wanda ke shi annabi ya sani amma ya koma ilimi sai wani ɗaiɗaiku da kamar irin kusa fatul yamani annabi yana asirta mai wasu ya ce wani da wani da wani da wani munafukai ne kaga har umar yakan kiraye shi ya zanar da shi ya ce ka faɗa min ina gama da allah ka faɗa mini ban cikin munafukan da annabi ya bayyana ma ya ce wallahi baka ciki an yi rumumin ba a gane mutum munafuki ne sai idan ya rasu an yi mai jana'iza idan an haga huzaifa bai zo ba to munafiki ne amma kaga dai asiri ne yaro don ya mutu to to ga nuhu ya ce ni ban san gaibi ba ban san shi ba ka nan kwace ma ya san gaibi kare ya kai kwace ma zo ga wata hanya ka shiga idan yi za a buɗe ma arziki to wannan mai wadari ne kawai ɗan dan ne wani lokaci ma zai gama ce ka je ka kawo abin da ke gare ka sai a faɗa ma wani wurdi kai a ah, to in ana wurdin yi kuɗi don me za ka amsa nau <laughs> wannan ya ka gaya wata a haka ka je ka kawo naira dubu goma a sai turare sambul a sai <laughs> turare sambul <laughs> wani ma'adan yare na ka sai ce ka je ka sau kaza goma sannan da yuka goma wai abin da ake so ga lakani ko wace kaza sai an yanke ta da sabuwar yuka <laughs> subhanallah kaga ya kawo ta annan kuma ga sai ga mutum ya sheka da gudu ya ce ya so ya kawo saboda wawa ne idan Allah wanda za a wa addu'a ya samu biyan bukata mai hada biyan bukata da kaza Wato shi ya cike ne to wala alamu da gaiba ban san gaibi ba wala aqulu lakum ni malakun kuma ni ban ce muku mala'iki bane eh la la aqulu ban ce ban cewa gare ku in ni malakun ni mala'iki ne ko kuma ni wani basara ke ne wanda zan yi mulki in mulki kowa talaka ne irin su kwazo nabin nan ya zan dai wato wannan raddi ne da sun kace ma na raka illa basharan mithluna raddi ne akan wannan magana to ni ban ce muku ai mala'iki bane balle ka ce abin nan mutum bai zama annabi ko mutum bai wa'azi ko mutum bai zama saman wani wannan ni ba mala'iki ne. wala aqulu kuma ban cewa lil lazina ga waɗanda suke tasdari a ayunukum idanunku ke kaskastawa da walakantawa ban cewa abin nan lan yutihumullahu khairan cewa Allah baya ba su alkhairi don mutum na talaka baka cewa Allah baya ba shi alkhairi alheri bai takaita kurun ga masu duniya ko wadata ba yana yiwa alherin da za a ba talaka ya hana mai wadata to ni ban cewa don waɗannan don waɗannan wannan ya yawa sosai ko <laughs> wala aku <laughs> ban ce waɗannan talakawa lan yuti hamullahu khairan Allah baya ba su wani alheri wallahu a'lamu hi an kusihim Allah bima hi an kusihim Allah shi ne masani abin da ke cikin zukatansu in ni izan da minas zalimin ni ha in ni kore su da ina cikin azalumai, na haka ba zan kore su ba don mai son addini ya zo mu yi tare ko mai zama talaka ba ruwa na ni mai wadata in yana so ya zo a yi da shi in ba so ya ta wadatarsa to ci gaba kalu قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون to kalu sai sun kace su mutanen Nuh bayan wannan gargadin ayata kira sun ki sai sun kace kai Nuhu saurara ka ji ya nuhu ya kai nuhu kar jadar tana lalle dai kaya jayayya da mu kai mun gaji da wannan jayayyar wato kaya jayayya da mu fa aka sarta jadalana kuma ka yawaita da jayayya da mu don haka nan mu dai yanzu magana ta abin nan a tsaya haka nan ya isa fa atina bi mata irna ka zo mana da abin da kai mana alƙawari na azaba ba ka ce idan mu ba mu bi ka ba za a mana azaba to kawo ta yanzu ai odu yana bi ma ita yi addu'a duk wanda hake so yi Allah ya muna ka dade bismillah ba mu imanin abu ya lalace subhanallah wannan tsauren ka duk in ka diba iri guda ne da tsauren ka mutanen nuhu da tsauren ka mutanen musa da na isa da na wane ne da na wannan al'umma duk guda ne ko yanzu akwai mai irin faɗin wannan don na ga wani wanda ina mai wa'azi ne ce kada ka zaɓi kirista ka zaɓi musulmi a wajen lokacin zaɓe ya ce shi kirista da zaɓe ya zan kirista masu yi to kaga ni abin mace ne da wannan kuma wannan ba wai magana almara ba an yi ta ba wani ya faɗa min ba ni ta guda da tsakanina da wani kuma na wanda ya sawo wancan zaɓe da ya wuce kuros ya ratu ya zo ya jiha kuri'a da cross me bambanci ne da wannan don Allah jama'a ba bambanci shi bai ma san yayi wani abu mai muni ba Allah ka cece mu hmm. fa atan nabi ma irin naka zo mana da abin da kai mana alƙawali in kunta min sadiqina idan ka zan cikin masu gaskiya zo kai mana abin da zai sami mu minti nawa kace to wannan aya na shiga goma barta na sai mu tashi ya eh, ka'e eh? matsaya da wannan sura aya sai mu koma kanta gobe to to matsaya gare ta subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk karanta in kana iya karanta um, assalamu alaikum allah ya sa a gama lafiya tare da ni amin malami ya hukuncin kallon bol da kuma shurata subhanallah <laughs> to wannan mi sunan shi abubakar ajazairi a cikin littafinsa haji muslim na gaya maganar kwallo ya ce tana halatta amma san sharuɗa guda biyar to sharuɗan kuma suna da wuyar a tsari ban iya tuna ko ina don mun daɗe da karatu amma dai bari gani kila ina tuna wasu ya ce wajibi ne kada a yi tsiraici a wajen shurata wato ka zan tsirara ya zan kabin nan kada ya zan haduwar maza da mata a wannan lokacin kada shagaltar da kai da aikin addini mini cikin na ya eh, kada a yi da ita ko to sannan na biyar eh? Eh, akwai lokacin sallah kada shagaltar da kai da lokacin sallah to idan waɗannan sharuɗa suna kana iya tsare su sai ka shura bol ɗinka idan kuma baka ka tsare su to ka bar bol ɗinka to amma wannan fatawarsa ce ta abubakar jazairi amma ni ina da tau <laughs> ni ina ganin waton wada bol ta kai a wannan zamani to ya kamata a son mutane kai da ita domin ni ina ganin a wannan karni namu ba wata musiba kamar abubuwa guda biyu siyasa ƙwallo domin abin ya kai matsayin da musulmi zai yi soyayya da zai yi ƙiyayya saboda kwallo wala ya sa gaba ɗaya ta kuma saboda kwallo ya san sunan 'yan kwallo ya kama jera masu manchester menene eh, mai sunan guda manchester ita ɗaya ne rike don na ga wani ina da wani yaro wanda ke magana ta koyo shi <laughs> manchester eh, chelsea eh, da wacce kuma basketball Eh, barcelona eh, to duk waɗanda yan kadiba mutum ya hardace su ya san su bai san addininsa ba sannan kuma za a ga lokacin da ake kwallo sai ga mutum ya bar sallah ba a ruwan sallah yanzu ma ina kallo wannan lokacin muna ta hajji gan suna wucewa inda muke ta hajji akwai gidan kwallo to kaga wannan ai wannan fatawa tashi a saudiya yayi ta a saudiya yayi wannan fatawa to mu ya kamata mu mu ta mu to ni ina ganin gaskiya matsalar kwallo ga wannan karni to ta zama haram irin waɗannan musiba da ke cikin ya kamata mutane su yi nazarinta eh, Allah Allah ce cece mu mm. malam ana sallar nafila ba sallar asuba ba a sallar mm, nafila ba sallar asuba amma ana yin rak'atayn al-fajri idan abin nan idan baka samu rak'atayn al-fajri ba idan kai iske an tar da sallah ta subahin kuma baka yarda ta alfajir ba to ba za ka tafi sai ka bi liman wannan ne ita ba sahihiya idan liman ya kare sallah kana da kana kana ramka ta wuri biyu ko ka ramka ta da karewa wannan an hadisi ya zo ko ka ramka bayan rana ta ɗaukaku duk wannan ya tabbata amma filar da ba wani dalili ka aza to wannan ba yi wallahu ta'ala alam shin ya halatta a yi jam'i biyu a cikin masallaci daya wannan matsala ce khilafiya sosai tsakanin malamai kuma har an rubuta littattafai a kanta amma ni kaulin da zan ɗauka shine idan jam'in a cikin masallacin baya ai jam'i yana iya sanya kaikayi ga mutane to kada a ko a koma gida yi ko kuma koma waje ka ko kuma amma idan yana iya ku hita da masallaci ku jam'in wannan bai tadda wata hitina ko kaikayi wannan ba komai wallahi ta'ala a'lam malam ina azumi da rana sai na yi waya da matar da zan aura bayan na kare sai mazi sai mazi ya zo mini eh, malam ya hukuncin azumi to malaman kasar nan suna cewa karamka azumi guda amma ni ina ganin ba sai karamka azumi guda ba wannan shawa ce da baka iya mallaka domin kauli biyu ne akwai kuma karamka akwai kuma ba karamkawa abin da ya zama baka iya mallaka sana shawa to kuma ba da za ka yi wannan la yukallifu san nafsan illa wus'aha eh haka magana idan matar ka ce za ka aura in matar ka ce kai magana ita ba laihi amma idan za ka aure ta wannan magana ce ta farko kai maziyin to ba ka ramkawa amma idan ka koma yi don kai maziyin to za ka ramka idan kai ka ji shi da kanka don Allah ma Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk